gaggawan samun mafita kawai. Ka min shirin a hannuna. Idan ka kasa yi, me zan yi ma? Kuna ta samuwa duhu wannan kuke magana a kai ne. Kowa ya gaya maman shi ko baban shi ta sa shi gurin sana'a. Saboda idan ba a sa ka sana'a ba, mutum yana koma sha-sha da sace-sace ne. hankali ne ko kina so ki fara sata ne gaskiya ne gaskiya ba zan iya abota da kai ba sai ka je ka faɗa ma iyayenka su saka gurin sana'a gaskiya ne ka kawo shawara dakata malam shamsu ni ba za a yi wannan shirman da ni ba gobe ma za mu tafi garin mu ku zauna a nan ku ta shirman ku lafiya me ya faru kuma shi yaron an yi an yi rantse cewa shi ɗauki taliya na ce shi ya ƙi rantsewa shi ba shi ɗauki taliya ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina roƙon Allah da yake ko mun kankantan yaro in dai rawo ne ba na goyon bayan shi na ci to kai ma ka ci to ya yi miki haka ka ci ne shi a'a ba fa dukan ki zami ba abin da na fara muku fa shi zami <laughs> zamani bashi shiryawan abdulrauf aikoti ba ta umarnin nasu isa manyan gobe me ka ce na ce ba zan ƙara cutar da usman ba ka danna subscribe sa'annan ka danna alamar karrawa domin samun shirye-shiryenmu a kodayaushe wannan shirin zai ringa zuwa muku duk ranar litinin da misalin karfe tara na safe